any dog you see somebody rape and feel that kind of person. Otumba Moses Alake Adeyema ya ce muna yin dokar hana yin fyaɗe duk wanda aka yi wa fyaɗe kuma aka kama mai fyaɗen to akai ƙara ga 'yan sanda doka za ta yi aikinta amma kada jama'a su ɗauki doka a hannun hannunsu akai ƙara a gaban kotu har sai an hukunta mai laifin ya ce bai yi amanar cewa da zaran jama'a suka ga wanda aka yi ma fyaɗe za su rika kyamarsa. Otumba Adeyema ya ce babu shakka gwamnatin jihar Oyo za ta hukunta duk wanda an ka samu da laifin aikata fyaɗe a jihar Oyo ba tare da la'akari da girmansa ko mukaminsa ba ya buƙaci mata su rika sanya tufafi mai kyau don kaucewa masu yin fyaɗe shi ko lauya Bamidale Ogunjimi ya fayyace hukuncin mai fyaɗe da wanda ke lalata ƙananan 'yan mata. the punishment for committing rape is just uh, 14 years imprisonment, while the punishment accounting department life in business. Lauya Bamidele Ogunjimi ya ce a jihar Oyo duk wanda an ka kama da aikata fyaɗe za a ɗaure shi shekaru goma sha hudu a gidan yari shi kuma wanda an ka kama ya lalata ƙaramar yarinya za a yi masa ɗaurin rai da rai idan ba a manta ba hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato National Bureau of Statistics a turance ta nuna cewa babban birnin tarayya Abuja da Lagos suna da rahotannin fyaɗe mafi yawa a Najeriya inda suke da alƙalumma dubu hamsin da takwas da ɗari biyar da sittin da shidda kuma a jihar Legas ce aka fi samun fyaɗe a shekarar dubu biyu da sha shidda a yayin da jihohin Katsina da Abia ke da rahotannin fyaɗe ‘yan kaɗan a Najeriya. Wannan alƙalumman masu fyaɗe a jihar Legas dai ya sanya gwamnan jihar Legas Akinwumi Ambode ya ba da sanarwar ɗaurin shekaru talatin da biyar ga duk wanda an ka samu da laifin fyaɗe don a rage ka al'amarinsa a jihar ta Legas. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.